ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا حقيقه Ubangijinka yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama, kuma yana ƙuntata shi ga wanda ya ga dama saboda wata hikima babba, haƙiƙa. Allah masani ne mai ganin bayansa babu wani abu nasu da yake ɓuya a gare shi, don haka yake sarrafa lamarinsa dangane da su yadda ya ga dama.